A shirinmu na nishaɗi, a wannan mako mun samu bakuncin Aminu Ma'azu wanda aka fi sani da Aminu Bacci. Edita da ya shafe shekaru yana wannan harka. Ga kuma yadda hiranmu ta kasance da shi. Aka yi bacci kake aka sa maka suna ko kuwa? Kawai suna ne daga unguwa ya faro kawai abokanai ne. Eh. Tun daga unguwa suka samu wannan sunan kawai. To kai wane ne a film industry? Eh to ni ina producing Daraktin editing amma dai gaskiya an fi sani na editing dan shine bangare na da nafi karfi muna zancen shekaru nawa gaskiya tun 1999 nake editing har kawo yanzu eh. ka ce kare yara da dama eh na ni yara da dama kuma suna nan su ma suna yi shin da editing da ka fara a'a ba da editing na fara ba da me ka fara da sai da cassette na fim akwai wani mai gida na Umar Sheikh Muhammad makoci na ne sheka na harkar shine asalin shigowa ta daga ba kuma na koma hannun wani duku production inda daga nan kuma yasa aka koya mu shi da sha'awa ce ko ko kawai ya kaman kana da basira ne ce bari ya kamata ka shigo harkar mm, no alaka ta da shi ne kawai a mm. matsayin yaro da mai gida tun a unguwar ma ba wannan ba da ka da um, wani role ka fara uh, da ka shigo industry da editing ka fara ko ka fara da costume ko mai rike light ko menene ok na fara da camera inda nake ba mm. gidan biki suna wannan da shigo gaskiya da sai da sai da cassette da nake an yi maka wani horo akan editing eh to wanda ya koya min gaskiya dai bai mun wani horo ba tunda da hankali na na shiga eh. kawai dai ina yi ne gwargwadon iyawata kawai ga cewa me zan yi wa kaina wanda akalla nan gaba mai zan samu nasara abin da nake nema zan yi achieving abin da nake nema to zuwa yanzu ka ka samu abin da kake nema to eh na samu alhamdulillah tunda ko banza za a ce maka wani guri kaza shi ma kwararre ne a guri kaza kin ga alhamdulillah kuma kana samun rufin asiri daidai gwargwado to kin ga ai ba za ka ce ba ka sami biyan bukata ba to me burinka bayan editing din ko ka fi so ka zama hukuma akan editing din ko kana da sha'awar ka dan sauya ka yi producing ko wani abin daban ai na ce miki na yi a baya eh. kawai dai yanayin aikin mu ne da yake kullum busy baka da time mm. da zaka zauna ka yi producing din ko directing sometimes haka amma dai ni buri na nan gaba shine in ci gaba da producing dina da directing kuma editing din ma ba zan saki ba gaskiya duk ukun da ke so na hada eh ba kai hadama ba a ban hadama ba ai editing din na fi karfi dan na fi son sama sama da wancan ya ko da yake na ji an ce a harkar film din kudi ake samu sosai a ba kudi bane sha'awa ce wasu akwai sha'awa wasu kuma aqida ta cewa kawai dole sai mun yi abu mai kyau wanzu kuma mafi yawanci da mutanen da suke ciki zaki ga sha'awa koda suna faduwa amma sha'awa ta kan hana su ba sa ganin wannan faduwar kullum za su ga ariba suke to ina batun kalubale kalubale na mun samu kalubale so da yawa gaskiya mafi yawanci kalubalen da aka fi samu shine cewa so da yawa kai irita za ka yi abu amma matsalar shine cewa shi wancan dan kallo ko furodusan bai san ma cewa laifin ba naka bane misali a samu wani guri sai ki ji ana ai laifin edita ne bai tsaya yi kaza ba alhali daraktan nasa tun a can ma bai ma iya yaɗa dauko abun ba in kuma ka kirawo shi ma ba ma zama suke yi ba yau yanzu da ka faɗi wannan batu na kan ji mutane kan yi ƙorafi a wasu fina-finan misali da za a yi fim da ruwa to sai a ɗauko ruwa a wani fim sai a ɗauko kuma shutin inda aka yi in aka zo aka jona sai a dinga ganin bambanci <laughs> eh gaskiya to mafi zaki za ki ga wannan kananan producers ne wayanda babu kuɗi har kafin gaskiya ba ta ba ta talaka bace wayannan abubuwan akwai kashe kuɗi wani kuma sai ga shi in ya je yayi wannan aje ice zai wannan abun watakila kuɗaɗen nasa za su kare anan kuma bai gama ba kuma in ya zo kasuwa ko zai sai da fim din zai sai wa kasuwa sai ga ba wata riba zai samu ba sai na niyya za a yi kawai abu wata hanyar da za a samu a sa wannan abun a cire a sai da shi ba tare da ya je wannan abun ba ana samun kalubale irin wannan sosai ga hira ta ɗauko daɗi lokaci ya yi halinsa mai sauraro ya tara mako mai zuwa domin ci gaba da hiranmu da aminu bacci baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria.